kamar yadda rahotanni ma suka bayyana kayukan da lamarin ko ya shafa sun hana da don lawaru ke da more da ma wasu kayuka da dama a karamar hukumar numan da ma damsar ke kudancin jihar adamawa ko da yake zuwa yanzu a hukumance ba bayyana waɗanda suka kai harin ba to sai dai kuma wannan kwana zuwa nema a ƙasa da mako guda da kisan da aka yi wasu 'ya'yan fulani makiya da matansa a yankin na numan wanda aka sayi al'umman su bace mane da hakan yasa ake danganta lamarin da rikicin makiya da manoma sakamakon wannan abu ne ke faruwa yanzu tuni fa gwamnatin jihar Adaman ta kira wani taron gaggawa na shugabannin tsaro a jihar domin ɗaukar mataki kwamar Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan harkokin yar labarai a jihar shi ne yi wa manema labarai bayanin halin da ake ciki da mako matakan da aka ɗauka. an kira manyan jami'an tsaro nan mun yi taro da su kuma mun ba su uh, duk guduma da ya kamata mu bayar a tabbatar cewa uh, an shawo karfin wannan abin insha Allah bi ta'ala nan zuwa an jima dai insha Allah komai zai lafa to sai dai kuma zuwa yanzu tuni fa ka tura karin jami'an tsaro ciki ko har sojoji yayin da ma a wasu wuraren ake fa zaman daddar Esbe Uthman Abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan da Adamawa yayin yin bayani irin halin ma da ake ciki da kuma su ma matakan da suka dauka. Matakan da muka dauka shi da jama'an mu na tsoro sura nan a yankuna da kewayen numan. Mun samu labarin wani dan rikici aka na barke ta bangaren wani kawai ana kiran shi ko ana kiran shi don hmm. donga to tare da haɗin gwiwan sojoji na sama da na ƙasa da su mobula mu su zo da sss duka hankali ya koma ta wannan wajajen kuma duka an dauki duk matakin tsaron da ya kamata a dauka an dauka insha Allah mutane kuma zuku kamar da muka shafa daji sai ji suna ma shi tun jima mutane illa fiye da da abin muke tunani saboda abin da mutum bai gida bai gani ba amma in ya faɗa maka za ka kama gaban shi ake yi. to kawo yanzu kamar rayuka na kuke da ne an sun salwanta. a ba ta maganar rayuka kan ba ba ni da labari ko kuma ita da ba mu da labarin rayukan suka salwanta. muna nan da yake fatan a yadda na kira yanzu na ma duk hankali ya koma wannan wajen jaman tsaron mu suna nan a wajen hankali wani da hankali ya lafa muka samu farin bayan za mu sanar da ku. akwai batun kan cewa an tare hanyar gombe ana tare motoci da suke tawa ana fidda mutane ana kashewa menene gaskiyar batun. a wannan ba ba gaskiya ce domin motocin mu kamar yadda ka sani kuma mutane suka sani muna da sefa highway din da wani damar suna nan suna patrol to yanzu nan ma gaba daya mun kara ma wannan hanyar gombe zuwa cikin Angola din da karfi ma'ana duk wanda masu ke wasu sa su sassana wanda ba ba ana zaman lafiya ta wani bangaren duk mun redirected su duk su koma wannan hanyar din zo su tabbatar ba samu irin wannan tunanin eh, ake yi ana kai da mutane na musu ba. Kakashin rundunar 'yan sandan jihar Adama kenan ya su Usman Abubakar kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan takin hankali da ke wakana yanzu a jihar Adamawan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.